sunanan zai ba shi kalima to amma an tambaye shi yana jin hausa ya ce baya jin hausa you speak english or you speak yoruba you speak english you speak yoruba akwai mai jin yarbanci na wannan nan kusa hmm. to kai magana da shi da yarbanci Dan zai olúwa ṣínà Ifágbèmí ya ce sunan shi dama olúwa ṣínà Ifágbèmí a yanzu ci gaba da shi sai ka gama ka bamu labari eh, ka dai magana ta kamar lóò ní wọ́dà mi mùsùlùmí ṣe ìlú ilẹ̀ ń gbé àwọn tó máa ń fi àlùbọ́sà lọ́dọ̀ wa a fún wọn ní ìtọ́jú máa ń gbin àlùbọ́sà ní etí ogun nígbà tí mo ṣe ó ní ipá ni mí nígbà bá yẹn lé mi lọ́wọ́ nù ó ń ṣe mi ò lọ́nà àbáyọ hmm. àwọn wá ní kókó wá sí Sókótó lápá. àwọn ènìyàn náà wà níbí. àjọ wa. kẹ̀yìn dáwọ́ ni sẹ́tí wá wà lẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ tún para lọ ní. o ti wà lẹ̀. ṣé yóò wù yín yí orúkọ yín padà. gẹ́gẹ́ bí n tí ẹni tí mo wà lọ́dọ̀ rẹ̀ أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأن وأشهد وأشهد أن أن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ẹwì tẹ̀lé mi lẹ́ẹ̀kan sí pé aṣíhádù an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam àmọ́ ìmọ̀ mú ní ọba ṣe ń sọ́kútọ́ ní

Oluwaseyi Ifabimi Oluwasina Ifabimi yake shi ɗan aikin boka ne yake yi amma mutane wasu mutane ɗan sakwaduna sun ka zo can kwayo inda yake an ka ba su fili suna noma albasa to yadda suke yi suna sallah shi na abin ba shi shawara to ya ga yana duk abubuwan da yake yi bai samu ci gaba sai suka ba shi shawara cewa e ya zo ya musulunta ya zo sokoto insha Allah in kuma ya musulunta abubuwa zai zama mishi daidai to yanzu haka ya zo shi wanda yake wajen shida an ba shi suna ibrahim shi ne ce an ba shi da mai suna ibrahim an ba shi wanda yake wajen shi kuma ya na wara karatu har ya ke suratul masad amma abin bai da shi kwarai shi na aka ce mashi to can wajen masallacin wai imamun gidan sarki can yake yake sallah yawa ya ce nan da yake ana sallah yana karatu wajen an ka ba shi kwatanci cewa ya zo wajen shiya amma an ka an ka gwada mishi na wani karshe sai su Okay. times when uh, to what is Islam, what Islam is all about, and you have really accepted Islam without being forced by him. You have told all the genesis of you accepting Islam and coming to Sokoto here and coming to this place now. So inshallah, Madam Rahim will explain to you in detail about Islam and all the necessary formalities that you are supposed to observe as Muslim. You are expected to do so. And uh, you have to do this with all sincerity as you have done, because in Islam, even when you become a Muslim, we don't give money to anybody who becomes Muslim. But, but, yeah, but, but, but, inshallah, Allah will help you because He's the creator of the heaven and earth and He knows about your existence and He will help you. So inshallah, everything belongs to Allah and you rely on Allah alone. But inshallah, detail will be given to you. Now, which name do you want? Do you want to maintain Ibrahim or you want to maintain any other name? Ibrahim is okay for you. So your name is Ibrahim henceforth. Everybody should know you as Ibrahim here. So Alhamdulillah.